ba abin da za a cewa sai dai mu gode mu Allah mun zo mu kwallon mai duro mu samu yinin ba kuma insha Allah wani ma za mu yi ya kake ganin yanayin gasar da kuma masaukin ku da komai da komai ya no it's normal wannan abin dai abu ne na <laughs> irin a ce ka zo wani country za a yi match haka ka gane ba irin da kasar mu country mu ko kuma a ce kusa gare mu suke ka gane ba abu ne mai sauki ba amma insha Allah za mu yi tirayin mu yi abu mai kyau. Ok to me tunaninka ga wasa da zai zo nan gaba da Cote Ya ba wasa ne mai zai wani da sauki ba wasa ne kowa san su a gida suke country su muka zo amma insha Allah za mu yi zai za mu yi musamman samu ci karo. Me sakonka ga 'yan Najeriya? <laughs> Sakona ga 'yan Najeriya fatan alheri. Yadda suke mun fatan alheri su ma Allah ka taimake su. Alhamdulillah dai ah, zan ce performance yayi dai duk da bamu ci ba. amma insha Allah macin gaba sun za su zo wani shiri za ku yi akan wasan da zai zo da kan eh mun san macin ne wanda yake ba mai sauki ba amma dai za mu shirya tsaf domin mu ga mun ci macin insha Allah me sakon ga 'yan Najeriya su kara haƙuri insha Allah sakamakon yana nan tafe